Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan lokaci akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma sittin A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango da da 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lol da niya sai kuma tashar alfa radio a birnin kuma su gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a mu da wannan lokaci, Baba ya kuma ne tare da Sarfila Hashim Gumen za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji mu ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce muddin Koriya ta Arewa ta kano yaki to a ta bakinsa sai sun ga abin da ba su taɓa tsammanin yana iya faruwa gare su ba. A jiya Alhamis ne shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya ce yana son ya gana da mutumin da ya kakaba masa takunkumi wato shugaban kasar Amurka Donald Trump. har ya zuwa yau juma'a 'yan kasar kenya na jiran hukumar zaɓe ta bayyana sakamakon zaɓen da shugaban ƙasa aka gudanar tun ranar talata to ko bayan kun gama jin labaran za ku je cewar wata kwalejin sojoji a nan amurka ta fitar da wani rahoto akan hare-haren ƙunar baƙin wake da 'yan boko haram suke amfani da ƙananan yaran mata to ko menene rahoton ya ƙunsa Binciken ya nuna cikin har kunar bakin wake 434 da kungiyar Boko Haram ta kaddamar. An gano cewar guda 244 cikin kunar bakin wake 338 'yan mata kanana ne suka aikata shi. Ofishin hukumar EFCC shiyar Kaduna ya ce tsakanin watanni takwas ya kama naira miliyan 227 da wasu dubban dalan Amurka. To ko menene talakawa ke faɗi akan haka? gaskiya wannan kuɗi da na ji ba su yi min yadda nake tunani ba ya kamata a ce sun fi haka naira miliyan ɗari biyu da ɗoriya guda nawa suke ban ce mun raina ba amma ya kamata su ƙara azama ai ba ƙaramin sata aka yi wa wannan ƙasa ba za ku ji cewar ma'aikatar sojin najeriya ta ƙara ƙaimi a ƙoƙarinta da take yi na farautar 'ya'yan ƙungiyar boko haram a birnin maiduguri inda ya sha fama da hare-haren boko haram to bayan haka kuma akwai shirin wato duniyar amurka wanda mahmud lalo zai gabatar amma duk sai kun sha labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban amurka donald trump ya daɗa tsananta matsayinsa kan koriya ta arewa a jiya alhamis yana mai cewa muddin koriya ta arewa ta kalo yaƙi to fa ta bakinsa sai sun ga abin da ba su taɓa tsammanin yana iya faruwa gare su ba Trump ya ce watakila ma sa na farko inda ya barazana babbake ƙasar ta 'yan communist da wuta mai azaba saboda shirinta na nukiliya watakila tsananin kashedin bai ma yadda ya kamata ba. Da aka tambaye shi kowane irin kashedi kuma zai fi na farkon tsanani sai Trump ya faɗa manema labarai cewa za ku gani ya kamata koriya ta arewa ta shiga taitayinta idan ba haka ba ta shiga irin rigima da ƙasashen duniya da ƙalilan ne kaɗai suka taɓa shiga. Trump ya yi magana ne da 'yan sauyi kaɗan bayan da Koriya ta Arewa ta ce tana gab da kammala shirye-shiryen ƙaddamar da hare-haren makamai masu linzami guda hudu kan ruwan da ke daura da gabar yankin tsibirin Guam mallakin Amurka, wanda shi ne na baya-bayan nan da takalar da Koriya ta Arewa ta yi a cacar bakatar Amurka. a jiya alhamis ne shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya ce yana son ya gana da mutumin da ya kakaba masa takunkumi wato shugaban kasar amurka donald trump yana mai allah wadai da abin da ya kira rashin adalci cikin wani jawabi da ya gabatar wa sabbin 'yan majalisun yi wa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwalima da aka zaɓa 545 maduro ya ce ya umarci ministan harkokin wajen kasar da ya tuntuɓi amurka domin su saka rana na ganawa da za su yi da ko kuma tattaunawar wayar tarho tsakanin shi da shugaba donald trump shugaban na venezuela ya kuma ce ya bayar da umarni idan hali ya yu yana son ganawa da trump a gefen babban taron shekara-shekara na shugabannin kasashe na duniya da za a yi a majalisar ɗinkin duniya da za a gudanar a ranar 20 ga watan satumbar wannan shekara bayanan na maduro suna zuwa ne a lokaci kalilan bayan da venezuela ta gargaɗi shugaban na amurka da cewa venezuela ba za ta ba da kai bore ya hau ba a cece ku ce da suke yi tsakanin ƙasashen biyu gwamnatin trump dai ta kira gwamnatin maduro a matsayin gwamnati na kama karya ta kuma ba masa da jami'ansa masu yawa ta kunkumi a ranar 31 ga watan yuli da ya gabata har ya zuwa yau juma'a ƙayan ƙasar kenya na jiran hukumar zaɓe ta bayyana sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar ranar talata inda shugaba uhuru kenyatta ya kara da shugaban 'yan adawa raila odinga jiya alhamis jami'an hukumar zaɓen sun yi jira su karɓi takardun zaɓe kusan 170 daga mazaɓin yankuna 290 da kuma wasu takardu kusan 1000 daga rumfunan zaɓe shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta wafula ce bukati ya faɗa a jiya cewa yanzu haka ana kan gaɓar ƙarshe ya ƙara da cewa dukkan sakamakon zaben ƙasar zai isa cibiyar hukumar zaben zuwa karfe goma sha biyu na yau juma'a wanda ya riga ya wuce tuni sai dai kuma wasu sakamakon zaben da hukumar ta fitar na nuni da cewa shugaba uhuru kenyatta na gaban odinga da maki tara 'yan adawa dai sun nuna rashin amincewarsu da sakamakon inda suke cewa masu kutse ta yanar gizo ne suka afka kwamfutocin hukumar zaben kasar wanda a jiya alhamis shugaban hukumar zaben ke cewa an yi yunkurin yi wa hukumar kutse amma ba a samu nasara ba wannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a ƙasar ruwanda kuma shugaba paul kagame ne kan gaba akan wurin ƙuri'u da zaɓen da aka yi na shugaban ƙasa da aka gudanar a cewar hukumar zaɓe a wani shirin gidan talabijin da aka watsa a karar wani babban sakataren hukumar zaɓen na rwanda ya ce sama da kashi 80 cikin 100 na masu rajistan da suka yi zaɓe na ƙasar sun riga sun ƙada ƙuri'unsu zuwa yau juma'a. cikin watan yuli kagame ya faɗa a wani wajen gangamin kamfen ɗinsa cewa zaben ƙasar zai zamanto cikin tsari wannan babban rinjaye da shugaban ke da shi a zaben karo na wato farko yana nuni cewa zai sami damar ci gaba da shugabancin ƙasar a karo na uku babban haidkwatan jam'iyyar kagame ta rfp doban shugabannin siyasa masu goyon bayan shugaban ne ke kallon sakamakon da ke shigowa daga sassa daban-daban na kasar ta wani wani katon majigi kagame ya share shekaru goma sha bakwai akan kargan mulki ya zuwa yanzu wani zaben raba gaddama da aka gudanar a shekarar 2015 ya bai wa kagame damar ci gaba ko kuma shugabancin kasar har zuwa shekarar 2034 a yau juma'a hukumar da ke kula da ingancin lafiyar cimaka ta turai ta kira wani taron gaggawa na ministocinta domin tattaunawa kan wata cuta da kwai ke dauke da ita shugaban hukumar vetness ya ce yana fatan za su gudanar da taro da ministoci da hukumomin kare lafiyar abinci kafin karshen watan satumbar wannan shekara yanzu haka dai an kwashe miliyoyin kwai daga kasuwanni da shaguna a kasashen turai guda goma sha ɗaya tun ranar 1 ga watan Agusta da mutane suka fara cin kwai suna kamuwa da rashin lafiya. Jami'an hukumomin lafiya da ma sun nuna damuwarsu kan wannan cuta da kwai ke dauke da ita. wadda za ta iya illata koda da hantar mutane rahotanni sun nuna cewa wasu kwai kan zo dauke da wani sinadari da ake kira fifronil da ke iya janyo cutar hanta jijiyoyi da sauran sassan jiki idan aka ci yanzu haka dai 'yan sanda a netherlands sun kame mutane biyu a jiya alhamis da ake zargin su da amfani da wani maganin kwari da aka haramta a ci gaba da binciken da ake kan cutar da kwan ke dauke da ita labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla za mu faro rahotannin namu ne da rahoton da wani wata kwalejin horar da manyan hafsoshin sojin amurka ta fitar wadda ke tabbatar da yanzu 'yan kungiyar boko haram sun ɗauki wani sabon salo na amfani da ƙananan yaran mata wurin kai ƙunar bakin wato hari na ƙunar bakin wake wakilinmu hassan mai kaina ya shirya mana rahoto akan haka Binciken ya nuna cikin har-haren kunar bakin wake 434 da ƙungiyar Boko Haram ta ƙaddamar. An gano cewar guda 244 cikin kunar bakin wake 338 'yan mata kanana ne suka aikata shi. Ko da a baya-bayan nan ma harkutar sojin Najeriya ta tabbatar da cewar wasu iyaye na mika 'ya'yansu ga mayakan Boko Haram domin su aikata wannan aika-aika na kunar baƙin wake. Kamar yadda kakakin harkutar sojin Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya tabbatar min. ta'addanci na Boko Haram ya kai sun rashin imani da rashin ƙaunar al'umma amma mutum ya ɗauki ɗanshi da ya harba ko ɗan shi ya miƙa ta'adda ko da neman za a yi aikin Allah wannan ba abu ba ne ba don haka ya kamata mutane su guji hakan nan ko ba ɗabi'a ba ce ba ƙida ba ce ba. A farkon watanni bakwai na wannan shekara kimanin yaren ƙanana 'yan mata tamanin ne suka halaka kawunansu a sashen arewa maso gabashin Najeriya wajen kai harin ƙunar baƙin wake da ɓangaren Boko Haram mai alaƙa da ISIS ta ƙaddamar. To shin ko me ke sa Boko Haram suka dau sabon salon amfani da mata ƙanana wajen kai harin kunar bakin wake? Tambayar kenan da na yawa Hajiya Halima Baba Ahmad wata mai fafutukar kare 'yancin mata a Najeriya. Eh saboda suna ganin cewa mace karama ba za a taba tsammani irin wannan abun ba saboda ka san shi ko da yaushe mutumin da yake so ya maka illa kullum zai nemi hanyar da ba za ka ɗauka cewa lalle wannan hanya shine hanya da za a yi amfani da shi a cutar da kai ba to shi yasa nake gani to a nasu tunanin ya mace karama ta wuce ba za ma a yi notice ɗinta ba amma yaro saboda yanayin yadda yake na wasa ko na wani tsalle-tsalle dole za a yi notice amma ya mace karama sai ta wuce ba a san ta wuce ba. Binciken makarantar sojin na Amurka kazalika ya gwada cewar Boko Haram na amfani da yara mata ƙanana kamar akwai fiye da kashi hudu in aka yi mukarana da yadda suke amfani da yara maza kuma a cewar dr kabiru ɗanladi lawan akwai bukatar ɗaukar matakai da dama don yau tufkar hanci a bangaren gwamnati na sani cewa akwai wasu shirye-shirye da aka yi na da ake kira ainihin counter terrorism kuma kusan za a iya cewa an ci shi a bangaren ainihin fagen fama yanzu ka bincika za ka tarar a borno yanzu mutanen da aka kwato daga hannun boko haram an dawo da su kokarin suke sake komawa dalili ko shi ne ainihin al'ummomin da suke komawa cikin su sun ki karban dole ne al'umma su karbi wannan mutane su gada musu cewa ainihin abin da ya faru da su abu ne wanda zai iya faruwa da kowa amma abin da ake bukata a wajen su shine su dauki wannan abun kamar kaddara ce daga wajen Allah Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria To a gaida Hassan mai na kaina yanzu kuma a wani gefe guda za ku ji cewa sojojin Najeriya sun ƙara ƙaimi a kokari da suke yi na zakulo mayakan boko haram inda suka kai samame a wani ofishin majalisar ɗinkin duniya a maiduguri don gudanar da bincike a gurin wakilinmu haruna dauda na da ƙarin bayani akan wannan bincike da sojojin najeriya suka gudanar a ofishin majalisar ɗinkin duniya a maiduguri duk da cewa sanarwar bata amsa hakan ba sai dai ra'ayin din al'umma ko da ke ci gaba da gudana sanarwar kuma ta kara da cewa a yanzu hakan akwai wani jami'in su da ake kira Edward Kalon sannan suna da kai da gwamnatin Najeriya wanda daga bisani za su fitar da zahirin abin da ke faruwa sanarwar ya ce kungiyar majalisar ɗinkin duniya ta damu ne da abin da ya shafi rayukan al'umma da ma mutanen da suka fada cikin wannan hali na kakanikayi na shiyar arewa maso gabacin Najeriya kuma da sanyin safiyar ne ni ma na samu isa wannan wuri sai dai ban ga wani jami'in soja a wannan wuri ba wanda aka tarkace da dai sun riga da sun watse sai dai na ga ɗaya daga cikin kofar gidan a buɗe ganin cewa kulli yaumin dukkanin kofofin wannan gidan a rufe suke ba ma yarda wani mutum da ba ma'aikacin su bane ya shiga wanda ko an baka izini ba za ka shiga ma da abin hawar ka ba in ba ma'aikatar da ke aiki a irin waɗannan wuraren kaɗai ba sai dai rundunar sojan Najeriya da wafar lafiya dole da ke garin Maiduguri ta mai da martani ta ɗaya daga cikin makarabanta da ke magana da yawon rundunar wato Lieutenant Colonel Kinsley Samuel wanda ta ce dama wannan aiki ba sabon abu bane dan sukan gudanar da wannan bincike a unguwar makonni a matsayin su na ci gaba da tsakulo 'ya'yan kungiyar boko haram wanda hakan ya ba su nasara da dama a wasu wuraren yace saboda 'yan canza salo da 'ya'yan kungiyar boko haram din suke yi na kai hare-hare kan jama'a musamman ma a babban birnin maiduguri hakan ya sa rundunar ɗaukan wannan mataki yace ko a satin da ya gabata sai da su gudanar da irin wannan bincike a unguwar da ake cewa polo da muna garage da jakana da dai wasu wuraren na daban lieutenant samuel lin ya ce a ranar goma ga watan agustan wannan shekarar ne dai suka samu labari daga kwarar cewa kayan kungiyar boko haram na suna nan da dama a wani bangare da ake kira Pomfomari bypass da ofishin majalisar ɗinkin duniya yake shi ya sa suka kewaye wannan wuri baki ɗaya suka kuma gudanar da irin binciken da suke gudanarwa a kowace irin anguwa sun kuma sun kammala wannan bincike a gidaje daɗe-daɗe har guda talatin sanarwar ta ƙara da cewa sai dai ɗaya daga cikin gidajen da aka ce na majalisar ɗinkin duniya ne na ma sun gudanar da irin wannan bincike kuma babu wanda suka kama sannan kuma babu abin da suka gano ya ce rundunar nasu tana gudanar da irin wannan binciken ne don tabbatar da cewa an kare lafiya da da dukiyar jama'a don haka ba wai suna farautan wani ko kuma wasu kungiya ba ne don haka suka yi ma kira da jama'a su yana yada jita da suke yatsawa a gari ko kuma kokarin dokan doka a hannunsu game da wannan batu sai dai tuni ita majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da aiki a yau din nan baki daya da har ma ta hana jiragenta da ke zirga-zirga wajen kai magani ko kuma taimaka mutanen da ke sansanin 'yan gudun hijira tashi wanda kuma ko shakka babu hakan zai kawo koma baya wajen tallafa 'yan gudun hijira da majalisar ɗinkin duniya ke yi duk da cewa wannan batu na da zafi-zafin shi rundunar sojan najeriya kuma ta sake kai irin wannan samame a ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da jin kai da cikin garin maiduguri inda ta gudanar da wannan bincike da take kira kodon ansat haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya kuma da la'agaida haruna dauda to sai kuma hukumar yaƙi da yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa a Najeriya ta EFCC shiyar Kaduna ta kama naira miliyan 227 da wasu dubban dalar Amurka tsakanin watanni takwas. A cikin rahoto da wakilin mu Isa Lawal Ikara ya aiko mana ya hira da Malam Kamilu Gimi mai magana da yawon hukumar a shiyar Kaduna. Daga buɗe ofishin mu nan na Kaduna zuwa yanzu a wannan shekaran mun samu miliyan 221 da 336 da 884 da kobo shida mun kuma samu dala 17,600 a ina da ina ake samun waɗannan kuɗaɗe ba 'yan kasuwa kai ba ba 'yan siyasa ba dukka kowa da kowa na haɗa maka a dunkule states biyar ne dai a ƙarƙashin mu ana a nan shi a kaduna waɗannan kuɗaɗe da aka samu suna cikin kuɗaɗen da aka riga suka zama mallakin gwamnati ko ko har yanzu akwai shari'a a kansu eh waɗansu ka san wato kuɗaɗen na cikin kashi-kashi ne idan kuɗi mutum aka cuta aka kawo ƙara muka yi bincike muka gano aka je kotu magana ta kare wanda aka cuta za a mayar wa kuɗin shi in kuɗin gwamnati ne za a mayar baitul mali in kuma ba gama kara ba gama sauraron kara a kotu ba a za ba da interim for future order za a akwai recovered monies account inda ake ajiye kuɗin sai an gama shari'a ƙorafe-ƙorafe nawa aka kawo muku guda 220 daga januwari zuwa yau guda nawa kuka aiki akai mun yi aiki akan guda 140 mun kori guda tamanin. sabon tsarin nan na tona asirin waɗanda suka sace kuɗi in mutum da masaniya da ake kira whistleblower a turance yana aiki a nan shiyar kaduna kwarai kuwa sosai ma kuwa na yi mun samu jama'a da yawa sun fito suna ma ba da sirrin wurare sai dai ka san yanzu an ɗan yi ma ah, tsarin garan bawul saboda an ce in ka zo ka faɗi cewa wane wane ya saci kuɗi ya tara waje kaza aka bincika ka samu ba aka bane kai da ka kawo tonon asirin kuma kai za mu kama mu kai kotu amma tabbas yana yi to komai wasu al'ummar shiyar Kaduna ke cewa game da kuɗaɗen da ita hukumar EFCC ta gano da kuma abin da ya kamata a yi da su sunana Mahmud yana zaune a unguwar Dosa inda ya za su gudanar da ayyukan su cikin gaskiya wannan kuɗi a sasa inda suka dace wannan abubuwa zai taimaka kokari zai taimaka sosai da sace-sacen da ake a ƙasa da sauransu. Assalamu alaikum sunana Aliyu na Rabarot. Eto eh gaskiya suna iya ƙoƙarin su amma ni shawara na shine wannan kuɗin da aka samu yana da kyau a kyautata ma talakawa a musu aiki wanda za su ji daɗi. Assalamu alaikum sunana Zali Hassani. Gaskiya wannan kuɗi da na ji ba su yi min yanda nake tunani ba. Ya kamata a ce sun fa haka naira miliyan ɗari biyu da ɗoriya guda nawa suke. Ban ce mun raina ba amma ya kamata su ƙara azama sai ba karamin sata aka yi wa wannan kasa ba ya kamata a ce kuɗin da aka samu sun kai miliyan dubu biyar sunana abubakar sha'ibu babalya eto eh a gaskiya muna farko muna yaba musu game da kokarin da suke yi so shawara na anan this the right time da ya kamata a ce an yi amfani da wannan kuɗin wajen bunƙasa al'umman ƙasa saboda al'umman ƙasa su amfana da wannan abin da aka yi ba wai ya zama na a jaridu a wannan ana bayyana cewa an ansa ba mu kuma talakawa ba mu amfana da wannan abin ba a farkon wannan shekara ne dai hukumar hana cin hanci rashawa da kuma yi wa tattalin arziki zagon ƙasa ta kasa ta buɗe ofishi a matsayin shiya a garin kaduna wanda aka baiwa malam ibrahim baffa shugabancin wannan ofishi na shiyar ta kaduna isa lawal murar amurka daga kaduna a najeriya To madalla a gaida Isa Lawal Ikara waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu mu a nan Washington DC karfe 11 da minti 19 kenan na safe ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan tsokacin da masana ke yi game da kairuwa rana da ake tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa dangane da barazanar da Koriyan ke yi wa Amurkan da kuma martanin da Amurka ke mayarwa. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana Mahmud Lalo. They will be met with fire and fury like za su fuskanci mummunan lugudan wutan da duniya ba ta taɓa ganin irinsa ba za su fuskanci lugudan wuta da tsananin fushi kuma bari mu faɗa muku gaskiya za su fuskanci irin ƙarfin da duniya ba ta taɓa gani ba shugaban amurka donald trump kenan yake mai da martani ga koriya ta arewa bayan da ta yi barazanar kai hari a yankin guam da ke dauke da ma'aikatan sojin amurka da wasu makamanta Trump ya furta waɗannan kalaman ne a ranar Talata da ta gabata, kalaman da wasu ke ganin ba su kamace shi ba, domin a cewar su tarko ne ƙasar ta Koriya ta Arewa ta saka mai kuma ya faɗa, in ji Scott Snyder na cibiyar nazarin harkokin ƙasashen waje. She's obviously not used to uh, the propaganda that comes out of North Korea. Uh, Shugaba Donald Trump bai saba da irin wannan farfaganda da ke fitowa daga Koriya ta Arewa ba, domin ita dama ƙasar ta saba a duk lokacin da aka ɗauki wani matakin da bai mata daɗi ba, takan furta zafafan kalamai, amma hakan baya nufin za ta aiwatar da barazanar da take yi ba ne, sai dai mu a mu a ce mun biye musu wajen yin irin wannan barazana. hakan zai ƙara dagula al'amura ne ta yadda har a ga an yi abu ba daidai ba ko kuma cikin duhu. Uh, um, uh, uh, Malam Hafiz Muhammad Sa'id shi ne shugaban Haider Center a Najeriya, amma kuma mazaunin ƙasar Iran da yake sharhi kan siyasar duniya. A wannan tattaunawar da muka yi da shi ya yi tsokaci kan wannan takaddama, amma ya fara ne da bayani kan kalaman shugaba Trump da aka ce sun yi zafi. da wannan tashin da ya faru na karshe ran talata kamar yadda tambayar farko tun nan cewa idan donald trump zai ci gaba da abin da ya ran litin da talata da ta gabata na barazana da nuna cewa suna da karfin nukiliya to wannan kim john shifa ba zai iya yarda da wannan barazana ba mm, to amma ita ma kore ta arewa takan yi irin wannan barazana da shugaban na amurka yi sai eh, dama abin da ke faruwa shine su suna yi ne kamar matsayin fansa duk sanda aka ce musu wani abu su ma za su yanzu misali sakamakon wannan manganin da aka yi ran talata su ma yasa suka yi manganin cewa fa za su iya tashin gwam daga wato za su kai wannan su buri hari aga tun farko ba su faɗi wannan ba sai da wannan magana ta taso wannan shi ne ke faruwa da yake kana nan ƙasar ta iran wace kasa ce da take da irin tata waina da take toyawa da amurka kan wannan batu na makamashin nukiliya kamar ya 'yan ƙasar suke kallon wannan takaddama tsakanin amurka da koriya ta arewa su suna ganin cewa amerika dole ta fita daga tattauna din amma da tattauna karkashin united nations majalisar ɗinkin duniya amerika za ta shiga a matsayin ƙasa kuma korea tana ganin kanta a matsayin ƙasa tana ganin ƙasa ba za ta dora masa wata doka ba to za a ci gaba da samun tension kuma a shirye yake idan aka harba masa shirin irinsu shima shi ma sai harba ba ma wannan ba zai iya ma kai masa hari da wasu makaman da ba nukiliya ba shi kuma ya ce zai kai nukiliya a shi yake da wannan kusan mutum ne wanda yake saurayi ne wanda kansa ya kunna ya kama da wuta kamar ashana mu ba shi da jin tsoron abin da zai biyo baya gaskiya kowa ya san da wannan wannan ne ya sanya ma lokaci zagaya su kansu japan da korea ta kudin a kwanakin baya watannin baya lokacin da tun yawa su da kansu ne suka nemi america ta sassauta kada a kai wani kada a yaƙi ya tashi domin idan yaƙi ya tashi to fa koriya ta kudu japan basin america da ke japan an jefa nukiliya wani yana nufa an jefa wa fa ita japan ne kuma ita japan ta zafin sa da raɗaɗinsa a shekara saba'in da suka wuce. to yankin guam da ke can yammacin pacific wanda kuma mallakar amurka ne shine tsibirin da koriya ta arewa ta ce tana shirin kai hari a cikin watan nan na agusta kuma mazauna yankin a yanzu haka suna zama da cikin fargaba luwa meno tana zaune ne a yankin na guam ta kuma ce ba su da irin karar da shugaba trump yake da ita yana da arziki sosai kuma yana da kariya amma mufa da waɗanda ba su da damar samun wata kariya gaskiya ni ban amince ba domin wannan abu akwai ban tsoro To sai dai duk da irin sukar da kalaman Trump na farko suka sha, shugaban Amurkan bai sauya matsayarsa ba. Let's see what he does with He does something... Bari mu ga me zai yi da Guam. Idan har wani abu, za a ga abin da ba wanda ya taba gani da zai faru da kore ta Arewa. Masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. Sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni mahmud lalo nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma da gaida mahmud lalo yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo saƙonni da kuka aiko mana ga kaɗan daga cikin wasu kun da kuma sauraron mu kuka aiko mana wasiƙa ta farko ta rilwano ibrahim london uba ce daga jihar adamawa da fatan al'ummar ƙasar kenya za su amince da wannan sakamakon zaben domin kare ƙasarsu daga shiga tashin hankali sai kuma wasiƙar ibrahim rabiu ya ce ina kira ga gwamnatin zamfara akan ta biya kuɗin jarabawar kammala karatun sakandare wato waye ta wannan shekarar don baiwa 'ya'yan talakawa damar wucewa makarantar gaba Shiko Aliyu Usman ya ce shugaba Zuma sai ka ɗauki matakin gyara abin da ya sa ko da yaushe ana kaɗa ma kuriyar tsige ka daga mulki. Sai wasiƙa ta gaba da ta fito daga hannun Badmus Aliyu Rijiyar Lemu. Ina kira ga 'yan Najeriya da mu ƙara komawa ga Ubangiji Allah don neman sauƙi daga gare shi game da matsalolin da suka addabi ƙasarmu Najeriya. Domin matsalolin sun fi karfin gwamnati shugaba buhari shi kaɗai sai wasikar mahmud salihu yarjejeniyar da gwamnatin najeriya ta kula da ƙasar kamaru domin ta dawo da 'yan gudun hijira da ke bukatan dawowa gida abu ne mai kyau sai dai muna fatan gwamnatin ba za ta yi watsi da su ba idan sun dawo gida sai wasiƙa ta ƙarshe daga hannun aminu kano maida ita ce asalamu alaikum voa hakika mayarwa sojojin najeriya na jihar borno martanin da wasu mata suka yi na cewa dukansu suke baiwa 'yan ta'addar boko haram 'ya'yansu yi daidai domin hakan zai sa a daina furta kalaman atanci ga al'umma. To a gaida Salu Garba yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. a takaice baba shugaban Amurka Donald Trump ya daɗa tsananta matsayinsa kan Koriya ta Arewa a jiya Alhamis. Yana mai cewa muddin Koriya ta Arewa ta takulo yaƙi to fa a ta bakinsa sai sun ga abin da ba taɓa tsammanin zai iya faruwa gare su ba. Trump ya ce watakila gargaɗinsa na farko inda ya yi barazana babbake ƙasar ta 'yan kwaminis da wuta mai azaba saboda shirin ta na nukiliya watakila tsananin kashe da ma bai kai yadda ya kamata ba. a jiya alhamis ne shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro ya ce yana sanya gana da mutumin da ya ƙaƙaba masa takunkumi wato shugaban ƙasar amurka donald trump yana mai allah wadai da abin da ya kira rashin adalci cikin wani jawabi da ya gabatar da sabbin 'yan majalisun yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima da aka zaɓa su 545 maduro ya ce ya umarci ministan harkokin wajen ƙasar da ya tuntuɓa amurka domin su saka ranar ganawa ko tattaunawa ta wayar tarho tsakaninsa da shugaba Donald Trump. har zuwa yau juma'a 'yan kasar kenya na jiran hukumar zaɓe ta bayyana sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar ranar talata to duka duka kuma abin da za mu kawo muku kenan na wannan lokaci sai can da yamma za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a nan sashen hausa na murya amurka musamman ma sarfila hashim guman da wacce ta shirya ta ba da umarni wato julie gresham baba ya kuma kere da nake sallama da ku daga nan washington dc sai a dakaci kungiyar yau da gobe.